Wannan matsala ta garkuwa da jama'a yanzu haka fana hana jama'a bacci a Najeriya, lamarin da ke sa magidanta da dama ƙauracewa gidajensu idan dare ya yi. To sai dai kuma, don magance wannan matsala, yasa 'yan Majalisa dokin jihar Taraba da aka taɓa sace wani abokin aikinsu dan majalisa wanda daga bisani ma aka kashe shi daukan mataki na kafa dokar kisa ga duk wani da aka kama yana garkuwa kuma tuni gwamnan jihar Aktadare Disan Isaku ya korata ba dokar hannu to wai ko me wannan doka ta kunsa Honorable Bashir Muhammad Bafe da ke zama shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokin jihar Taraba ya kuwa bai na dalilansu na ɗaukar wannan mataki a yanzu. Ana yanzu a Taraba idan an kama mutum ya yi kidnapping wato ya yi garkuwa da mutum don neman kuɗi ko don tsoratar da wani ko don biyan bukatan wani abu dole hukuncin kisa ne ya haushi. Hatta wanda ya taimaka a yi ko kuma wanda a gidansa aka ɓoye wanda aka yi garkuwa da shi shi ma gidan din. a doka za a rusa gidan kuma in yana da wani abun da aka samu e, ko kuɗi ko wani abu shi ma duk za a mayar ma gwamnatin jiha. Shi ko da yake tsokaci game da matsalar tsaro musamman a jihar Taraba tsohon shugaban jami'ar APC a jihar wanda yanzu kuma jakadan Najeriya kasar Trinidad da Tobago ambasada Hassan Jikardo ya ce dole al'ummar jihar su tsaye bisa abin da kira shakulatin bangaro da kuma rikon sakanin kayashin da yake zargin ana nuna wa al'ummar jihar. Koma baya ma aka yi. a jihar taraba saboda abin da yake faruwa idan ka dubi barbarewan eh, rashin tsaro a jihar taraba ya kai intaha yanzu mutum bai iya kwanciya a gidansa mutum bai iya yin komai dare da rana kullum kana cikin fargaba ne da mutane suna cewa suna suna bacci da ido ɗaya yanzu duk idanun biyu a buɗe suke kowa bai iya bacci a gidansa sana'anka ba za ka iya yi ba in kasuwanci kike ba za ka iya yi ba in kiwo ba za ka iya yi ba komai ba za ka yi. Da matsalar tsaro nan ba wai jihar ba ne kusan iya cewa duk Najeriya ne. Ai abin da za ka gane cewa barbarewan eh, rashin eh, samun tsaro a jihohin nan ya danganta ne ku dubi abin da Irfa yake a Kaduna mana ku dubi abin da gwamnan eh, Zamfara yake ku dubi gwamnan Katsina ku dubi na Kano duk waɗannan jihohin arewa ne amma ku dubi irin hubbasawa da suke da kokarin da suke ake don samun zaman lafiya amma shi me yake yi. Yanzu haka a jihar Adamawa da Taraba da Mawuya a waye gari ba tare da rahoton kaji an yi garkuwa da da wani ko wata ko wasu ba kuma wannan ko na zuwa ne a daidai lokacin da wasu jihohi a Najeriya ke gayyata 'yan sa kai na maharba domin kai musu ɗauki. Hajiya Aisha Bakar Gombe da ke zama sarauniyar kungiyar 'yan sa kai na maharba a Najeriya wanda ke taimakawa a yaƙi da 'yan Boko Haram ta ce su a shirye suke da in ba ta su gudu ma muddin ko gwamnati ta nuna da gaske take. Duk ta inda dai muka ji matsala in dai har muddin an kira mu an ce ga inda matsala take to in Allah ya yarda mu ko muna nan muna kan taimako kuma ba za mu fata ba mun daura anniya ne mu taimaka mu samu kasar mu ma mata zauna lafiya kamar yadda sauran kasashe suke zaman lafiya duk inda aka kira mu ko ta ina ne ko dare ko rana ko mu a buɗe take za mu bada taimako musamman shekaran jiya an kira mu akwai inda aka nemi taimako mun haɗa yara mutum ya kai dubu biyu kuma an tafi yanzu haka ba a dawo ba ma kusa in Allah ya yadda kuma ina cikin a cikina za a yi nasara. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.